da su tsoron Allah su daina hasada wa ɗalibansu akan samu malami sai ga yara da ƙyashin ɗalibai su kamo shi kamata ya zama abin alfaharin kai ka su kamo ka hasu ɗara ka malaman islamiyya sun fi kowa sauƙin kai sai su kowa mutum karatu ya zama alarama ya wuce su wani ma haka ya kowa madina da rama amma ba sa damuwa wani ya ci musabakar duniya su kuma suna nan a malamansu da asuwakinsu da su mai zip wanda suke tasowa kana sa ci gaba da koya musu ba sa damuwa Allah alayhi Allah ya gani su amma malamin da zama ya bunƙasa a malanta ko da malamin zaure ne ko malamin aji ne ko malamin jami'a ne ya zama kullum bai so wani ya kamo shi wannan mana ne addu'a Allah shi ne shi shi dan wannan muguwar a ci ma'ana yanzu shi ya faɗi mutu bai da magaji kenan ya zama al'abtar kamata ya yi misali a matsayin ka na uba idan kai gette in ka yi faɗa ya zama injiniya idan kai magini ne wanda kake irin namu na gargajiya wanda ake shatawa to in ka yi ya zama construction manager ko architect ko civil engineer wanda in zai gini sai ya tsaya ya zana ya gyara shi da ya kamata kaga an samu ci gaba wakil idan kai dan kasuwa ne mai zuwa ka samu tumatir kawai a nan fadama kubanni to zama dan kan yi kaso kasuwanci shi zai zama tumatirin nan ba na fadama kawai ke saruwa ba shi ke da fadama gaba ita yake noma kuma ya zama yana da kamfani na processing tumatir kaga an ci gaba kira da kasuwancin tumatir amma a ce yadda ka mutu kana sai da tumatir shi ma ya mutu yana sai da tumatir to shine fa kamar irin akali da muke ta mu malaman makaranta da ba ma son wani ya zama farfesa ba ma son wani ya zama dakta ba ma son wani ya digiri ba ma son wani ya NCE ba ma son wani ya TUAEC ko ne ku ya kamata da muna so ɗalibin su yi gaba da mu to Allah bai yarda wani ya zama shi kaɗai ne a sa ba wala masarauci wala mai kuɗi wala ainihin wato malami da haka Allah yake cewa fi dalika faliyata na fasili mutanafisu da falaka an ta an ta sabik Allah ya ce mutane akan neman ɗaukaka mutane su ta wato munafasa su dinga wato faɗi tashi limithli hadha falyamal al-amil kana iya ka tashi kai tasabuki walakin ka sani lan kuna wahidan fi asrika ba za ka zama tilo babu irin ka a zamanin ka ba fa ina Allah khalaqa mithlaka al Allah ya halicci ire-iren ka da yawa fa idza stayqana al-mar'u <coughs> fi qalbi an al-infrad al-mutlaq lillahi lam yatma an yakuna wahida asrihi wa farida dari idan mutum ya gaskata wannan a cikin ran shi to ba zai dinga ma kwaɗayin ya zama wai babu irinsa ba da ka kaga bari wa wani hasara ya zai kamo shi ba ko me ke sa har ka iya tunanin wai kaɗai ne idan ka zama kawai a wani lungu kake na ƙauyen ko garin ko ango kai ne kaɗai wanda kake da irin wannan sana'a a wajen ko irin wannan alfarma a ƙauyen ko irin wannan karatun a garin amma an kana shiga duniya ka san cewa akwai irin ka da yawa fiye da haka abu na uku da ya kamata mu kan wasiya da shi mu jawo kan mu kula da shi shine hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan nazara ahadukum ila man fudi alaihi fil mali wal khulq falyanzur ila man huwa asfala min in za ka dinga kallon mutane ka kalli na kasa da kai wannan ya fasa ka godewa Allah kar ka dinga kallon wanda ke sama da kai ya kai mai dubu goma ka kalli mai dubu ashirin kalli mai dubu biyar ya kai almajiri wanda kake da gidan aiki da ake baka abinci kada kalli mai gidan kalli wanda sai ya shiga gida kamar goma kafin ya samu shi na kasa da kai na mata mun gane kai mata daya ka bai kallon wani ya yi biyu daga kallon goro na mata mun fahimci wannan ka dinga kallon na kasa da kai kullum karka kalli na sama kansila ka dinga kallon dan majalisa ko ciyawa ciyawa ya ba kallon gwamna ya dinga kallon masu da na kyau shi na ba an fahimci wannan kullum ka zai kallon na ƙasa da kai a abun na abun da kake da shi da ka gode wa Allah cewa kai ka samu idan ka shiga kasuwa kai ce fa ne ka ga wani ya fito da kwando guda ko baro ana tura kai na ka alida kar ka kalle shi ka yi fuskar tausayi a tuna wani bai samu irin nakan nan ba shi hanyar ya can yana da kotu kuna ka ya ce fa nan na ba ta fahimci wannan ka shiga kasuwa za ga wani alhajin birni an ci ko baro za a sa a mutu ko kuma ka riko bakan leda to karka tuna cewa yanzu alhajin nan duka ce wannan yau na yin shi wani dubu arba'in ko kuma naka ɗari hudu ka dinga tuna wanda can yanzu a fizar yana da ku sai an yi la'asar sannan zai je sai abin da ya kai matan shi don ka tuna wannan nisa ka dinga wa Allah kaga wannan zai hana ka ma ka kalli na sama balan tana kai asara ka abin da wani samu فالنفس التي تتطلع إلى الآخرين لن ترضى بحال min ahwali zuciya da ke kallon ta sama ba ta taba yadda da abin ta samu ba kullama balagat barata min al ah, min al jai wal sun nisan ta ga ran irin wannan sun ta samu wani ci gaba ko daraja ko haka ko wadata ta awwada ta sai ta saba da wannan wadatar fa mallata sai ta gaji da wannan wadata da baka da gidan kanka kana gidan haya sai ka samu gidan kanka to ana nan sai ka ga wannan gidan ya ma kaɗan ka yanzu ai wannan gaskiya ya kada irin na wani kake so wanda ya kuna ka wanda ake yi yanzu haka mota haka sarauta haka ilimi fataqalla'at ila al-mazid sai ga kana kallon na sama fa hiya da'iman fi talahhurin ila kafarat al-mal kullum tana tunanin raina tunanin karin dukiya wa ta'alluqin bihi da kuma matsaluwa da wannan dukiyar wa saqatin da kuma bakin ciki wa hasaratin da damuwa wa zira'in lin'am da kuma ganin cewa nima da Allah maka ba komai bane duk sanda kake kallon wani ba gani da Allah maka ba ba wata tsiya bane ko kana kwanci a garin asibiti jama'a kana cikin nima Allah ne domin da zara bawa ce Allah yake ko dai in kai da ka sai ga wani gashi bai da lafiyan amma bai da ma hanyar da za a kai shi asibiti a kwantar da shi a bakin asibitin bara yake kai kuma kana kwance duk ga yan uwana sun kewaye ka duk abin da aka ce ba za su je su kawo na magani to kar ka dinga kallon wanda ya zo gaishe ka ce lafiyar shi laushi Allah bai mishi komai ba shi bai da matsala da Allah ka dinga tunanin wanda ke bakin asibitin shi bai da kudin gado ko wanda ke gida a kwance ana jiran ko ya rayu ko ya mutu shi kamata ka tuna mun gane wannan da ke ko jama'a wannan duk tana da matukar muhimmanci shi ne ce wa hada misdaqu qawli rasul alaihi salatu wasalam manzo Allah yake cewa law anna libni adama wadiyan min babu da bawa zai samu wani fage a cika maka wani kwazazzabo da zinariya a habba an yakuna da uwa diyani in dai baka wancan kallon kasa ɗin, sai ka dinga tunanin ya ra'ayi su zama guda biyu ya zama wannan ba kwazazzabo ɗaya bane kuma a ce a cika maka angonan ta maguma da zinariya duka naka to wani sai ya ce to da zai a ce maguma da turin jikun bara. sai ce walam yamla'ahu yamla'a fahu illa turab babu abin da ya cika zuciyar dan adam ya hakura sai kasa ma'ana sai a cikin kabarinsa wa yatubu Allahu ala man taba abin da kai na wannan kurakuran in ka tuba Allah zai gafarta ma daga yanzu ka tuba ka daina tunanin kokarin tarawa da kamo wani ka daina tunanin kokarin ya za a yi ka kowa na wadata ya za a yi rasa shi. sannan nasiha ta gaba da in kana ma kanka za ga maka kowa sanar shi ne da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa cikin hadisin ainihin wato abu huraira min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni na daga cikin kyan musuluncin mutum barin abin da ba ruwanka me ba ruwanka abin da bai shafe ka ba rayuwar wani bai shafe ka ba ina ruwanka da cewa matar shi ta yi yaji ina ruwanka da cewa ya sabon mota ina ya samu kuɗi ina ruwanka da cewa a ina ya koyi karatu na ruwanka da cewa ai mun riga shi malanta waye ce maka sai wanda ya riga wani abu sannan zai riga yin ɗaya ana iya riga haifanka kuma ka riga mutuwa mana wani ya riga ka zuwa duniya kuma ka riga ya fi karɗewa duniya ka zo a gaban shi kuma ka tafi a gaban shi kaga inda wannan lokacin ina gani dole in ya ka zuwa to ya kamata ya riga ka tafiya amma ba yi da ce da haka babu wani hujja akan cewa dan ka riga shi zuwa duniya ka riga shi koyon karatu ka riga shi fara kasuwanci ko ka riga shi siyasa to dole kuma ka riga shi a cibin ka riga shi kaiwa ga wani matsayi kafin a kawo kai ka riga shi wa riga kaiwa wannan kari ne na Allah ka daina tambaya akan mai wani ke ciki wani kwana biyu na gaba ya daina canza da rikuna yadda yake da ne wai yaya ne ce a ɗan kudin na banki ne yayi kasan kudin ruwa ko ba karya ne ba kawai a ce a kasan kudin ruwa sun narke yawwa yawwa ka fara jin farin ciki a ranka me ya kai da kai tambaya ka ji da naka matsala matsalar ta dame ka ka ji da ita wani daga cikin sirrin da ya sa manzo Allah sallallahu alaihi ya hana zaman banza a majalisu da santoci da kwanoni da dandala saboda in aka zauna duk sai ya yi wani maganganu sai an ɗauko maganganu wanda suke sun saba wa shari'a kawo kanka siya ka na na irin wannan wuraren kar ma a yi ka ji ko ka sa baki gara ka je gida ka yi ta ba mata ka labari in ba ka da mata je ka je kai mace ya ma alheri ko ka je kai ta jiyoyi kana firgita kanka فعلى المرء أن يهتم بشؤونه ولا a ala على أحوال الآخرين mutum ya damu da al'amarin rayuwar shi ta ba kar ka karin sanin mai wasu suke ciki bal ha an yajida fi nafsi wajada bal na an kaji sun samu wani abun alheri ka ji bakin ciki wani da kake cewa ya na ga wani kwana biyu na gaisa ce ina duba waye kaga an karawa bakin ciki in kana san za a ce ai wai bashi ya wuya baya fitowa ne zai fita da asusu ba ya dawo da dare ka ce ai wani aura dubai me yake a dubai ka kai kasuwanci ya wuce ne a dubai gawa ka ga kara kuka fitina sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi fi hadithin muttafaqin alayhi imanin ɗayan ku baya cika sai ya so wa kanshi abin da yake so wa dan uwan shi zaka ka so kan kana san wa kanka ni'ima da ɗaukaka da kuma cewa kawai maka hasara da bakin ciki to ka sa kanka a cikin a cikin takalman shi cewa in ana maka hasada ya zaka ji akan abu da kake ganin ka samu ba za ka ji daɗi ba ko ba kai wani shi ma ba zai ji daɗi ba dan in ya samu wato leakage akan cewa kana mai hasada da wuya ya iya wancan hakurin da muka ci yana da wahala da wahala mutum ya tarar cewa kana mishi abin da ya tabbata hasadan kuma ya alika sai in Allah ya sa ya iya mallaka zuce shi to ka sa kanka a cikin takalmansa ma'ana in ni ne ake min hasada yanzu ya zan ci idan ni ne ake min irin wannan bita da kullake ta ya zan ci idan ni ne nake neman wata alfarma ko wata ɗaukaka ko wani kasuwanci wani ya zagaya ya je min kutun gwiwa kan wannan abu ya zan ji zan ji ba daɗi ko to bai kamata ya ɗan uwana musu ba da ya ji ba daɗi ba da ta hanyar muslimu nafsahu fi hiba'il mahsud dan mutum ya tunanin kanshi a cikin takalmin wato a cikin rigar wancan da ake wasara isa ba an yastashira ya shigo bihi zai iya jin irin bakin cikin da wancan ka iya ji wata yakana annahu ma kana yamma lahu an hasuda. sai kuma ya tabbatar cewa lalle bai kamata ya hasada ba to wannan sa daga cikin nasihohin da nake wa kaina da sauran yan uwa masu albarka da ke halarci a wannan waje ko wanda za su saurari waɗannan batutuwa ta hanyar yaɗa bayanai na zamani a takaice a ƙarshe sai mu ce ga kuma wato rigakafi kariya daga hasada yana kare kanka daga mahasada a matsayinka na mutumin da wata watakila ya iya hasada zaka yi kare kanka daga hasada na farko bai rujuwa ilallahi wa at tauba ma allahi min adh-dhunub allati salatat alayhi a'da yace za ka iya tsira daga ainihin wato hasara ta hanyar komawa zuwa ga Allah ka fawwala lamarka gaba ki ga Allah madaukin sarki ka sabunta tuba ga Allah madaukin sarki daga zunuban da yin su ne sa makiya suka zama a kanka in ka gane yanzu ana ma hasada ka da ma hasada a wajen aikinka ko a cikin rayuwarka ko a sha'aninka da za ka tsira daga wannan hasada ta su shine kai kokari ka koma zuwa ga Allah madaukin sarki ta hanyar tuba da ibadoji da neman kusanci biyayya iyaye sadaka sada zumunci azumin nafila kana zuwa ga Allah nadama zuluban da kai domin waɗannan zulubai amma mamaki su suka sa Allah ya ɗaura makiyanka a kanka a tawakkul ala Allah sannan ka fawwala ka zama mai dogaro ga Allah kar ka dinga canfi ko tsafi ko ganin cewa wani zai iya maka abin Allah ya ma ba sannan al-isti'anatu billah wa qira'atul adkari wal awrad ash-shar'iyya yawan istighfari yawan karanta a'udhu billahi minash shaitanir rajim yawan karanta zikirori da wurdai na shari'a wanda suka zo zikiri da wurdi na shari'a wanda zuwa daidai wajen a nan masalacin ahlus na ne ba sai wani shari'a ba an ce wurdi kawai ɗan da rika can ya zagora ce shi ke suwa sun bi a shari'a waɗanda suka zo a cikin shari'a ba mu musu wurdi muna musu wanda wani kawai zai zauna ne ya kirkira ya ce kuma addini du'a wallahi bi an yaqika min al-husad ka dinga roƙon Allah ya tsare ka daga masada addu'a duk da ka samu halin addu'a ko za ka sa wani ka addu'a ya zama cikin addu'o'in shine Allah ya tsare ka daga sharrin masada al'adul ma al-hasad wa adam al-isa'ati ilayhi bil mithl idan wani maka hasada kar ka rama da irin ta kamar da muka faratu farko ka kyauta mishi fa idan ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamid idfa billati hi ahsan ka dinga tunkuɗe barna da abin da yake mafi kyau wannan sai sa maki sai ga masoyi da haka sa annabi sallallahu alaihi wasallam suka mallaki zuciyan wasu da dama da gaske wanda sun cewa ainihin da'awar musulunci ta haka kai ma yanzu wani in yana kokarin yin hasada da kyara hala saboda ba ku yi wata hulɗa ta musamman da shi bane idan yi hulɗa da kai sai same ka wato mai daɗin hulɗa wanda yake ainihin wato mai taushin hali sai dinga maki ci ashe haka wani yake wani da nake ta jin haushin shi sai ga da kanshi yayi damar abin da ci kaga ka tsira daga sharrin shi kuma ka taimake shi Allah ya raba shi da nan cuta al-ihsan ila al-hasib sannan ka dinga kyautata ka dinga kyautatawa idan Allah ya baka falala ga ka dinga ba mai kyautayi jama'a idan Allah ya baka ilimi kyautawa shine karka kyare jahilai karka ainihin wato wulakanta ɗalibai karka wani kafin kowa saboda ka iya ko kowa iya tada baki ko kan kowa iya ko kan kowa turanci ko duk wani lissafi da ya sarke sai kai kake iya fasa shi to ka dinga ainihin wato kankan da kai kana kyautawa mutane idan Allah baka dukiya ka zama mai kyauta da saki da ainihin wato abin da ihsani da kyautatawa da sadar da zumunci kaka zama kankamo kan rike ka kowa wa an fi kun maza rakun lahu sakna fi nafi duki Allah ce baka kai ne wakilin shi akan to ka dinga ce da bayan Allah ya gare wannan zai rage kai masa da su da Allah baka sarauta akan mutane karka musu girman kai karka kaman kai kafi su kai ma'aikacin su ne ka ɗauka su ne masu sarauta 'yan siyasa da sarakunan gargajiya da shugabannin al'umma kai ko ka ya gaba ka aji ka zama mai tausasa wa mutane sannan kuma akwai arruqiyya idan ta ci ta kai har ai zama mai hasada ya maka ayin mana yana da ainihin kambun ido ko ya maka abin nan sihiri to za a iya amfani da ruqya tabbatacce a shari'a wajen lalata wannan hasada sai na karshe shine adamu ikhbar al-hasid bi ni'matillahi alayk in ka tabbatar wani yana ma hasada to ka kiyaye ga mishi sabon neman da ka samu ka ga mishi amma promotion ka rabu da shi kai ji a ka. kawai ga mun shi <laughs> za a kara aure ko ka sai wanda ya sabon gida ko bana ma za ka koma aikin haji kawai ya gaba ya gani kar ka dinga ga mutumin da ka tabbatar potential masadi ne ina ba dan fahimci wannan baya ganin ka a gari oho wani na kai ka wuce gaba na dan fita ne nan ko umra ka je ko kuma ka tafi wani kasuwancin ka a china to kar ka gaya mushi ka yi defense ka ga masa ka kar ji labari kar ya gaice shi walima ne karka ba bashi labari ka tsira daga hasa da shi kuma ka tsirtar da shi daga ya ji bakin ciki tun da shi ya riga ya samu fitina a riga ta galabace shi waɗannan su ne takaitun bayanan da wannan yan makaluwa take ɗauke da su Allah wani sarki ya sa mu ci amfanin awon da ke cikinta na ainihin wato gaskiya da alkhairi da tunatarwa kamar na faɗa dama ba sabon abubuwa bane an samu jinsu su saman galibin yan uwana mahalarta majalisai ne na ilimi na karantarwa ɗaliban ilimi ne masu saurare malaman islamiyya ne masu wa'azi masu hawan bari alarmomi ne mutane alheri ne haka ba za su ji abin wani bako ba dama a cikin harkar suke muna fata abubuwan da muka faɗa na ainihin wato gaskiya wanda suke sun dace Allah ubangiji ba mu ladan su gaba daya wanda suke kurakure kuma yan Allah ya koya cewa wasu malamai da suke nan ko wanda suka ji daga baya Allah ba su dama gyara mana kuma ba su samu halin gyara mana ba muna fata Allah ya yi mana gaba kida sannan kuma ina ma yan uwa ainihin wato ƙara godiya da saurari da suka bani Kunnu da suka bani na saurari da basira da fahimta ina ƙara godiya musamman ga ainihin wato malam muhammadu al'awwal abubakar da aka san da suna malam mai shago wanda ya bani damar zuwa da yi wannan lacca har da cewa ni ba malami ne mai wa'azi ba malami ne mai shiga aji karantar malamin makaranta ne ba malamin wa'azi ba amma duk da haka ya ga cancantar cewa zai iya yi ina fata ya zama ban kunya tashi ba na yi dan abin da ba a rasa ba ina kuma ainihin wato ƙara godiya ga yan uwa nake cewa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum alaikum assalam wa rahmatullah Allah madaukin sarki wa malam sakaya da alkhairi ai shi malam duka ne kuma a hakikanin gaskiya mu ba dama ne muka baka ba saboda ai majalisin nan majalisin kai ne kuma sanannen al'amari ne kai ɗaya daga cikin malaman nan ne duk da na ce malami ne a darul hadisi salafiya ba can na mai gida duka nake nufi ba in can na mai gida duka ne to ai kuna jagorori amma nan kai malami ne a nan allah maɗauki sarki ya malasa kai da alkhairi kafin mu karanta malam tambayoyin da yan uwa suka rubuto a kamar yadda muka sani wazin goron sallah da muka kwararo muke gabatarwa mun fara ran lahadi wanda muka fara da kungiyar jama'atu izalat libida wa ya kamata sunna ran litini malam dawo ibrahim al-zahiri ya mana wa'azi a kan yaƙini da tasirin shi sanaran talata malam sha'ibu salih almadani ya mana muhadara tausayawar annabi ga al'umman shi a jiya malam yahya umar Abdullah ya mana nasiha mai taken matakancin nasara yau kuma malam kabir abubakar asgar yi mana nasiha mai taken hassada da illolinta muna roƙon allah yadda malam ya kyautata mana nasihan nan ran mu ya fari allah ka haskaka mana farkon sunan nan mu koma muna sa mai dal allah ya saka mai da haka da kuma gidan aljanna in allah ya kai mu gobe za mu gabatar da muhadara jiran giyan waɗannan muhazara na ƙarshe wanda ɗaya daga cikin ɗalibai kuma malamai na wannan majalisi da allah maɗaukin sarki ya azarta shi tafiya madina ƙaro ilimi a jami'ar musulunci alarama muhammad salis Mu'as zai gabatar mana muhazara mai taken ladubban ɗalibin ilimi jama'a abin da waɗannan manyan malamai namu suka zo suka karantar da mu ilimi ne wanda ta a wasu yankuna na duniya kai na ƙasan nan kai na garin nan ma wallahi wasu al'umman ba su da daraja ba samu daman waɗannan malaman su gaya musu ba amma mu mun samu wallahi matakin farko mu gode ma Allah na biyu wasu irin ladabba ya kamata mu ladabtu da su wajen neman ilimi da kuma fuskantar malamanmu wannan shi ke samar da albarkan ilimi muna mala addu'a allah madaukin sarki ya saka mai da alkhairi ya sa albarka cikin rayuwar iyalan shi da kuma ɗaliban shi allah madaukin sarki ya gafarta ma mahaifin shi da allah ya mai rasuwa mahaifiyar shi allah ya ƙara albarka a rayuwanta in lokacin ta yayi allah ya azata cika da kalmar shahada ya sa ya gama da ita lafiya muna mala addu'a Allah ya sa albarka a cikin ilimin shi baki da akwai muhabara gayyata ta musamman da za a yi a gobe a jibi asabar da lahadi da safe a darul hadisi salafiya da ke gaskiya layout can wajen fadilatul allamatul albani mai gidanmu daga ku wanda ranar asabar akwai muhadarar mai taken bara roko tumasanci bambadanci da maula a musulunci sannan lahadi akwai wannan muhadara mai taken in kun san wata ba ku san wata ba jama'a yana ce muku wannan kurmin baki ne ni dai ban san to wannan sai ko malam ku ne daraktoci a makarantar yaya bando idiya ko za mu ji a can allah kai mu lahadi ana gayyatar maza da mata in ka ji ka sanar da wanda bai ji ba kai waya ka gayyato mutanen nesa ka ce akwai jawabi da shekul albani zai allah ya saka mashi da alkhairi mai tambaya na farko ya ce in ina yi ma wani hassada da na ji wannan wa'azi imani ya girshi zuciyata to wai shin ana ta malam har sai na je na samu wannan mutum na bayyana mai ina mai hasada ya yafe min ko ko in tuba tsakanina da Allah in bari algawatun malam na assalamu alaikum to ne ya danganta da a wani mataki ne mai tambayar ya idan a cikin zuciyarsa ne kawai yake jin wannan kiyayya da kokarin ya gani ima ta gushe ma bawa to wannan ba sai ya sadu da wanda ya ma ba amma in ta kai ga wani abu aikace wanda yake iya zama mugunta ko makarkashiya to wannan kaga yanzu ya ɗauki ainihin alhakin mutumin kai tsaye a nan lalle kan ya da matukar muhimmanci ya nemi gafara a gunsa game da abin da ya masa kama a ce ya taɓa mashi wata makarkashiya ko ya kai saran shi a wani waje ko ya haɗa mashi wani gadar zare da da gwargwadon matakin yadda ya abu ne wallahu a'lam Allah ya saka malam da alkhairi wannan mai tambaya ya ce Allah ya ƙara yawaita mana irin kumala Allah yawaita a koyina a jami'o'i a masallatai a garuruwa birni da kauye Allah madaukin sarki yawaita ma annabi irinsu domin wannan addini jama'a na Allah ne ba wanda Allah ya mika amanan wannan addini sai ga annabi Shi ne Allah maɗaukin sarki ya yi ko da shi kuma sai ce shi ba waɗanda ya danka ma wannan amana sai malamai al'ulama atul anbiya kuma su malamai a ko'ina ba su yawa ba wallahi malamai kaɗan suka yi Dan babu ɗan da ake haihuwan shi da ilimi duk wanda ya zo duniya na a jahili yake zo sai daga baya ne ya samu mun gano wannan da ke ku in akwai wasu mutane na musamman da allah yake kinsa musu ilimi cikin wanda na sani dai bai wuce annabi isa ba shi ma malamai sun yi maganganu irin nasu wajen bayyana jawabin da ya tun yana jariri ne ya zama malami ya ci gaba da jawabi ko ko iyakan jawabin ne na kariya da yamma mahaifiyan shi nan kuma ku je ku haɗu da malamai a fagen tafsiri hakikanin gaskiya muna da bukatar irin su malam kuma kamar yadda na faɗi a ta wanda muka fara mu wazozin nan ku kalli allah ya goyi bayan sunna wallahi kuma sunna ba za ta tozarta ba duk malaman nan gun kalle za a gansu matasa ne masu ɗanyen jini allah ya musu ilimi sannan ko ba abin da ke damun su a nasa suke yi wallahi abin sunna kenan in ga mutum yana tunanin wani na mai hasada ba zai ɗauki mataki iri kaza allah bai san sunna ba ne karshen da kai ke hasadan ba maka ake yi ba amma shi mahasadi makiri ne shi ke hasada to amma kuma sai ya ɗauki rigar hasada sai ya samu wani allah maraukin sarki bai nufe ka da rahama ba maimakon kai ke banna ka gane kai ke ka tuba sai kuma ka kala ma wani kaga babu ranar tuba kenan shi sa allah ya sa wannan wa'azi ya kai ko'ina al'umma su je su faɗa ku kamar yadda malamai suke yawaita bayyana mana mu al'ummar musulmi a ko'ina wallahi al'adim ba wai kafirai ne da wasu mutane can mu ba mu musulmi mu ne matsalan kanmu da kanmu yanzu abin da ke faruwa a masar ko akwai hannun isra'ila da amerika amma ba isra'ila ne ke kashe mutumin misra ba amerika ne zo na kashe shi musulmi ne ba zanga-zanga waɗancan suka yi ba su san wannan aka kawo da shi to su waɗannan suna zanga-zanga ba su san wannan sai a kashe su inda za ka san da lauje cikin nadi. allah ya zaunar da musulmi duk inda yake lafiya amma mun gode allah duk wannan abin da za su faru annabi ya riga gaya mana za su faru to sai mu kokari mu ci riban wannan masaniyan da muke da shi daga annabi allah ya taimaki malamai iya isar da sakon da Allah maɗaukin sarki ya danka a hannunsa a madadin annabi wanda yake cewa shin hassada yana da alaka da munafinci alaga ta mana na hassada tana iya zama tana da alaka da munafurci kamar da muka ambata ta farko a cikin laccan hassada tana zama sanadin manya-manyan zunubai kaji irin kisan kai eh, wani munafurci ya wuce abin da yan uwa annabi yusuf suka kitsa wa mahaifinsu cewa ya ba su ɗan shi da yake ji da shi su tafi da shi suka dawo suka ce kaza ne faru gare shi hasara tana iya jawo duka wannan abubuwan ma'ana mutum ya wayi gari saboda yana kyamar fallon da wanda ya samu sai dinga zagayawa yana masa yana munafurtarsa lalita da wannan alaka kwarai kwa ba ita ma tana da alaka ba mafi yawan munan laifuka kamar da muka ci wallahu a'lam Allah saka malam da alkhairi tambaya ta karshe yake cewa mutum zai gane masu mashi hasada Allah ta da ji wannan amin fada a cikin abin lecture sai dai ɗan tuntuni shi ne daga yadda mutane za su dinga infial reaction sun su daga daga Duk sanda idan ka samu ta ɗaukaka su kuma suna nan cikin bakin ciki suna neman wato uzurin da suna cewa na ɗauka kaɓu ba ta ka wuce ta ɓata hanya ne an samu kuskure ne bai kamar ta zo gare ka ba za ka ba gwanin ma da in an ce ka samu wani abu sai ya aka yi wannan wani kuma sa'an da baka cancanta ba wani aka ce zuga wani ya sai mota ya ji ka sai mota ana kwanda misali da ake yi kenan ku ai na samu kuɗi to wannan alamun ma sadi kenan wanda ya ce ai na ka samu kuɗi ina ruwan shi taskar ya ba taskar Allah ce ko ko sai Allah ya ga maka da riba wani abin nan sannan zaka ga maka ya fashe ta a takeice kaga mutum yana da negative reaction yana da wato infial salbi ya ne ce da Hausa wato mugun mugun abin nan abin nan reaction subhanallah <laughs> yana da mugun wato ba nufi ba yau canjin fuska canjin fuska ga abin da ya faru gare ka na alheri ko kuma yana farin ciki da abin da ya faru gare ka na sharri ta yi kawai bayyana maka ba amma akwai yadda za ka iya ganewa yau da gobe in kayan nazarta halayen mutane yau da gobe za ka iya fahimtar wannan insha Allah kar kawai kuma ya zama ma'auni amma ka bari ka fahimta tukuna eh. to kun san fa yana da amarya ba na ga tambayoyin sai kwararwa suke ba fahimci wannan da kyau yanzu misali ba wa'azi muke yanzu aka ɗauke wuta ba wanda yake bakin ciki yake hasadan mu sai jiran shi ya fari ya haka ya ka ɗauke wuta mun fahimci wannan da kyau ko wannan alama ne daga cikin alama hasada ba ba ta mun gano wannan da kyau akwai alternative akwai alternative akwai kuma akwai mafi yawanci wanda suke nan in wannan janaratan bai ba dan matsawa za a yi a kwaso janaratocin mutane ma a sa a ci gaba jarabawa ne daga Allah duk yanda ake kokari a tare a matsi a yi kaza yanzu jiya nan muke muhadara ai matsalar muka samu daga power house mu ne yau kuma generator ne da kanshi mun fahimci wannan wanda ni mamaki ya za a yi wannan janareta ya samu matsala shi sa na je in ji da kaina sai aka ce fan bell din shi ne ya tsinki to kaga wani irin ikon Allah duk abin da muka shirya mu tare matsala kuma Allah bai kai hankalin mu wannan wajen ba kun bai ci wannan komi sai da muka bincika amma Allah bai samu bincika wannan ba to ma asadi wannan sai ta farin ciki to karshen ta addu'an da muke ta wanda malam ya fada shi yasa wannan matsalan ya tsaya iyakan nan da safe sai a ji a siyo dubu biyu ne sai a sa shi ke na wuce wajen shi yasa ka daina farin ciki wani sharri ya samu dan uwanka zai iya zama alama daga cikin alamun hassada to wannan dai tambaya yake na fikihu yake ce assalamu alaikum allah ya kara malam lafiya da ilimi malam don allah a wajen yin alula a wajen kurkura baki shi malam idan mutum ya zo wanke bakin zai kurkure ne koko zai sa ma hannun sai sa hannunsa ya wanke bakin tas. raba ta wani abin da tabbata suna annabi sallallahu alaihi wasallama game da wanke baki a adola shine kurkurewa ba tare da sanya hannu a ciki ba idan mutum yana so ya wanke bakin shi fiye da wannan mataki kurkurewa babu laifi yana iya haka kafin ya fara adola. ta hanyar asuwaki ko wani abu da ya halasta da wanke baki wankewa na ainihin wato tsanantawa fiye da kurkurewa wannan shine abin da ya tabbata a sunna annabi sallallahu alaihi wasallam Allahu a'lam jama'ar annabi wannan ita ce ƙarshen wannan muhadara sai in allah madaukin sarki ya raya mu mun zuwa gobe tsakanin magariba da shayi za mu saurari muhadara ta ƙarshe mai taken na dubban ilimi subhanakallahumma bihamdika shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum Allah bin Umayya Abu Jahl da Abdullah bin Umayya sai suka ce ya Abu Talib atarghabu an millati Abdul Muttalib yanzu kai Abu Talib za ka kyamaci addinin iyayenka da kakanninka kaji